masu sauraro. Al'amarin Muhsin kuwa tun da ya ga sarki ba da zama bai ɗauko dukiyar da ya alƙawarin bayarwa ba ga mutumin da ya kawo masa ruwan maganin ciwon hannunsa ba kuma ya ga yaƙi ya taso na bazatu sai zuciyarsa ta karya ga samun muradin zuciyarsa take ya yanke shawar ya sulale a sirrance ya gudu daga cikin birnin gaba ɗaya. ko da gama ayyana hakan sai wata dabara ta faɗo masa ya laɓe a cikin wani saƙo na gidan sarautar a lokacin da dakarun yaƙi suka fara guje-guje da kai kawo don gudanar da shirin yaƙi yana na alaɓe ne ya ga wani badakare ya taho da gudu zai gifta takwanar da yake alaɓe cikin tsananin zafin nama da tsananin shamata muhsin ya yi wa wannan badakaren ɓarin makauniya a fuska take badakaren ya sama ya faɗo ƙasa tim ya baje a sume cikin hanzari motsin ya janya badakaran ya zuwa cikin lungun da yake ɓoye ya yi musayar tufafin jikinsa da na badakaran haka ne muhusin ya sami damar ficewa daga cikin gidan sarautar gaba ɗaya bisa doki kuma ya nausa zuwa cikin daji yana mai tsala wani azabibben gudu ya hango rundunar yakin subar huza cikin hanzari ya ja linzamin dokinsa ya tsaya cak a lokacin da dokin ya yi turjiya yana mai ɗaga ƙafafunsa na gaba sama gami da sauke su kawai sai musun ya duro daga kan dokin ya falfala da gudu ya zuwa cikin wata duhuwar daji shi ma dokin sai ya kama gabansa ya bi wata hanyar daban wannan doki su barhuza suka hango daga nesa amma ba su ga musun ba take barhuza ya dubi waɗansu dakaru mutum uku ya ce da su maza su ruga zuwa inda wannan doki yake su kure masa gudu su kamo mayansa domin babu mamaki ɗan leƙen asirin sarki baharun zaman ne ko da jin wannan umarni sai dakarun uku suka zaburi su da gudu suka bi wannan doki har sai da suka ƙure masa gudu suna zuwa sai suka ga ashe dokin ne kawai babu mutum a kansa kuma babu siddi ko daga naka sai suka juya da sauri suka je suka sanar da barhuza cewa ai dokin ne kaɗai ya ba zamo zuwa cikin daji ko siddi babu a kansa yanda barhuza ya ji wannan batu sai ya bushe da dariyar mugunta tabbas wannan alama ce ta cewa sarki zama ya fara shirin tararmu da yaƙi shirin da babu kyakkyawan zato na samun nasara ina mai umartar kowa da ya ƙara wasu takobinsa domin yau sai mun yi wa birnin hindu ado da jinin mazajensu. ko da gama faɗin hakan sai barkuza ya zara takwabinsa ya yi wata irin mahaukaciyar kururuwa kuma ya zabar dokinsa da gudun tsiya yana mai tunkarar ƙofar birnin hindu kuwa sai sauran dubbannin dakarun nasa suka rufa masa baya. Wahuhu idan mutum ya hango wannan runduna a wannan lokaci kuma ya ga yadda suka tashi kura da kuma yadda kofaton wakansu ke kartar ƙasa kuma ya jiyo sautin ihonsu da kururuwarsu dole ne ya firgita aina, ya zata cewar ƙasashen duniya ne kaf suka taru suke yaƙi saboda gaba ɗaya ƙasa ma ta kama girgiza kamar za ta tsage duk abin da ke samanta zai rubuta zuwa cikinta duk wani abu da ke faruwa muhsan na nan alabe a cikin duhuwar daji yana hanyar kofar birnin hindu don haka a gabansa aka fara wannan yaki tsakanin rundunar sarki zama da tabar huza lokacin da ya ga an fara samun nasara akan sarki zama sai ya kamu da tsananin farin ciki saboda ma ji yake ya tsani sarki zama kamar yadda ya tsani mutuwarsa saboda bai bashi wannan dukiya ba a lokacin da ya dace kuma gashi ya ki cika alkawarin da ya ɗauka na bashi gimbiya ramlatul auliya sa'ad da yaƙi ya zo ƙarshe kuwa lokacin da barhuza ke dab da hallaka sarki baru zaman sai ga jarumi nasubul ashman ya bayyana tsulum kamar wanda aka je hoshi daga sama sai zuciyar motsin ta buga da karfin gaske ya firgita ainihin irin firgitar da bai taɓa yi ba a rayuwarsa domin a zatonsa fatalwar jarumi nasubul ashman ce ta bayyana da rarrafe muhusin ya sake kutsawa da baya zuwa cikin wannan duhuwa sai da ya ga ya yi nisa da inda ake wannan yaƙi sannan ya miƙe tsaye ya falfala da azabibben gudu zuwa cikin daji gudu yake ba waiwaye kuma gudu ne irin na wanda ke ƙoƙarin ceton rayuwarsa kai ka ce ƙafafunsa na taɓo ƙiyarsa shi kansa ya san cewa bai taɓa yin gudu ba irin wannan a rayuwarsa sai da musun ya shafe sa'a shida yana gudu bai sani ba kwatsam sai ya hango wani birni a gabansa wanda shi ma a cikin yankin ƙasar hindu yake shi dai wannan birni ana kiransa da suna jalsim birnin ya ƙawatu da irin tsarin ginin mutanen ƙasar kuma ya tsaro ainihin babu cunkoso babu ƙazanta a takaice dai komai an aje shi a muhallinsa a cikin wannan birni tun daga nesa ya hango wani ayari na fatake suna shirin shiga cikin wannan birni kuma gaba ɗayansu ba su fi su arba'in ba suna haye kan dawakai mazajensu na ɗauke da makamai don baiwa kansu da hajojinsu tsaro Kofar birnin a rufe take kuma ga dakarun tsaro tsaitsaye a bakin kofar. ko daga naka sai hankalin mausan ya rugunzuma domin ya fahimci cewar ba za a bar shi ya shiga cikin wannan birni ba face idan zai shiga cikin wannan tawaga ta ayarin fatake nan take dabara ta faɗo masa ya sauri ya cire rigar jikinsa da takalminsa ya samu wata sanda ya riƙe kuma ya shafe fuskarsa da shuni irin yadda bokaye ke yi kawai sai ruga ya sha gaban fataken ba tare da sun hango shi ba ya je yawo kan wani dutse mai tsawo ya zauna shi da wannan dutse babu makama a jikinsa wacce mutum zai iya kamawa a jikinsa ya taka har ya yi bisansa don haka dole ne a yi mamaki idan aka ga mutum a kansa shi da motsin ƙwarewa ce ta iya farauta a daji ta sa ya lankanci hawa irin waɗannan duwatsu ko ayari ya zo giftawa ta gaban wannan dutse da muhusin ke kai sai suka iske shi a zaune a kan dutsen ya tankwashe ƙafafu idanunsa a rufe yana ta motsa baki alamar cewa yana karanta waɗansu da lazaman tsafi gaba ɗaya ayarin sai suka tsaya can a gabansa suka risina cikin girmamawa suka kwashi gaisuwa har sun yunkura za su wuce gaba sai suka ji muhusin ya buɗi baki ya ce sannan ku da zuwa mutanen birnin sin ku yi sani cewa yau kun zo birnin hindu cikin sa'a domin za ku samu riba mai yawa a cikin hajojinku da kuka zo da su amma idan za ku bani dama da kun sami nasara da sa'a irin wace kuka samu a kasuwar birnin ku kimanin kwanaki arba'in da ɗaya da suka gabata ku da wannan batu sai gaba ɗayan fataken suka kamu da tsananin mamaki bisa yadda aka yi Mohsin ya san wannan al'amari alhalin bai san su ba kuma bai ma taɓa ganin su ba sai yanzu Thomas Sauraro yaushe jarumi Musubul Ashman zai cika burinsa na yada addinin musulunci a wannan nahiya har ya auri 'yan mata biyu Gimbiya Suhaila da Gimbiya Ramlatul Auliya wani irin mataki sarki Baru Zama zai dauka akan yarsa Gimbiya Ramlatul Auliya sakamakon karbar addinin musulunci da ta yi da kuma jarumi Nusubul Ashman wanda ya shigar da ita addinin addinin da ya tsana fiye da komai a rayuwarsa marubucin littafin wato abdulaziz sani ma kin gini ya ce maɗu a littafin kare kukanka littafi na tara domin jin ci gaban wannan kasaitaccen labari sai ne da na karanta muku littafin najib ishaq sali nake cewa masu raro da fatan littafin ya nishaɗantar da ku kuma kun ji daɗinsa ku biyo mu a littafi na tara wanda kuma shine na ƙarshe domin jin ƙarshen wannan kasaitaccen labari kada dai ku manta ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a rinka sanar da ku da zarar mun ɗaura sabon littafi a kan youtube daga ƙarshe kada dai ku manta domin samun waɗansu littattafan za ku iya samuna ta wannan namba 080 36 sai an jima bisalam el najib production channel ta ku danna subscribe sannan sannan ka danna karrawar sanarwa ta yadda za a ringa sanar da kai da zaran mun daura sabon littafi akan YouTube